da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau bakwai ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu magana ne akan salon bunƙasa kasuwancin zamani kamar yadda ake bincike na bunƙasa kasuwanci da kuma amfani da kafofin sadarwa domin kawo sauƙin tallata kaya musamman ma a kasuwanci da ƙananan sana'o'i na mata. jama'a muna tafi da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakuwa ta musamman da za ta yi mana ƙarin haske a kan wannan batu. Sannan za mu leƙa filin kwalamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu tattaki zuwa kumasi kasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim ta samu tattaunawa da babbar bakuwar da za ta wayarwa da jama'a kai akan irin salo da dabarun da za su iya amfani da shi wajen ganin sun cimma nasara a harkar kasuwanci. alaikum jama'a masu sauraron mu a shirinmu nan na yau da gobe. Ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ina tare da shararren 'yan kasuwa Roya Maryam Shu'aib shugaban kamfanin nan na Kaya Mall Limited a nan kasar Ghana. Za mu tattauna a kan kasuwanci. Za mu zo kan tambayar mu idan aka ce dan kasuwa entrepreneur wane ne entrepreneur? Me ake yi a yi sannan a zama entrepreneur? To, in aka ce dan kasuwa ko entrepreneur, entrepreneur shine wanda ya yi hankalin shi zai yi kasuwanci kuma an san mutum kana kasuwanci akwai asali da yawa da ke ciki akwai bashi akwai matsaloli da yawa amma in zan mutum ya ce shi entrepreneur ne shi ne wanda ya amince kamar dan yi kasuwanci kuma kasuwancin nan duk matsala da ke ciki na amince bashi da ke ciki na amince komai da ke cikin kasuwancin ga na amince kuma da niyya dan samu riba to wannan mutum ya cancanci a ce mai entrepreneur ne so idan na fahimce ki idan kai niyya ka ce za ka yi kasuwanci ka tabbatar da cewa akwai hadarin asara akwai riba sannan akwai matsaloli da dama ko ba haka ba to ainihin shi kasuwancin ya ake yin sa to kafin dai mutum ka soma kasuwanci akwai wani abu da ake ce mai visibility study in ce kana cikin barin doki misali kana cikin zango she kana bidan ka yi wani abu so dai wanda ka zama entrepreneur kuma ya ci ka zama innovative ka yi wani abu da wani bai taba yi ba ko da wani na yi ma naka zai yi daban a ce yanzu ina bidan in sai da koko unguwan mu zango da na duba na kaman kai zango akwai masu yin koko da yawa iza dai visibility study ne duba wani unguwa ne ba samun koko a sha da safe shan je unguwa da indoke kaman je unguwa east legon wurin ba musulmai da yawa na tashi da safe gan kaman to na biyu kuma wani lokaci mutane kan shan koko kuma wani irin koko suke so wanga duka kai visibility studying ka abinda unguwan nan ba su da she kai kayi domin so da yawa kaga mutane sun zo kan social media sun dibiya post na rika kudi kaza wani business dan yin ci ba ba haka bane ya ci kayi research ka san abinda da ka sayar unguwan ga da day move don kila ina sai da kaya ke ma kin zo ki sai da kaya kila an sai nawa ba sai naki ba domin me ni na yi research na na gan kamar wanga unguwa unguwan anna ne suna son kayan anna wanga unguwa unguwan musulmai ne suna son kayan musulmai wanga unguwa shekarun su 18 years to 30 years ne yasa suna son wani abu fashion wangan guwa tsofaffi ne wanga kinga wanga duka ya cika yi she ka san age karfin kudin mutane wanga research ga duka ya cika yi kafin ma ka fara business ya kamata ka yi wanga binciken ga duka binciken ga duka kamar mu waka kafin mu fara business mun zo mun gan kamar no virus ya zo isa ba ya a te china isa yanzu ina dan divert business shi ce to bari mu establish taki ki mu yi ta zuwa taki muna kawo kayan mu tanka na yi research na na gan kamar zuwa china dai zama ma mutane masala da muka duba muka gan kamar no yanzu kayan takin nan kuma yayi kamar kaya da ake son duniya bari mu kawo kayan nan gana she muka kawo gana she muka yi tunanin muka gan kamar ba ya da mu bit price don yanzu mutane kuma suka tashi shi su je take suna sai da kaya bari mu da kanmu mu je mu gan company take mu yi an agreement memorandum and understanding mu bude banki mu register business mu mu so mu produce from take da sunan mu da brandin mu mu kawo Ghana mu sayar ma eh, mutane da muka duba kuma kuka kawo Ghana wada ku sayar ma wa don kowa na zuwa take yana sayin kaya shi muka ce no bari mu target corporate women corporate women su ne wanda su suke ofis ba su ya su waje su sai kaya so da yawa saboda aikin su da lokacin su ba su ya su je waje suna sayan sayan kaya ah, yasa mun target corporate women corporate women kuma wanne muka target ce muka zo muka duba so da yawa in ka duba Ghana kafin mutane muna da big feet mutane da yawa kafin su manya manya amma ba su samun sizes amma ka je taki taki da kanshi bai produce ma wannan mutane ce muka ce taki kun sani mu Africans ne mu Ghanaians ne kafin mu sizes mu na da manya yasa yanda damu ne ba ku da ku produce mu yan kaya mu kayan mu mu kawo gana amma muna son ku muna size from size 39 to 45 eh akwai wanda suke sa 45 wani ma 45 ma ya mai kankan mata ko maza mata kin gani farko mun duba lokacin corona yasa mun divert mun je taki na biyu da muka je taki kuma muka yi visibility study su wake sun kaya sosai mata matan kuma wada mu target corporate women corporate women kuma masu kafa manya-manya manya to she muna achieve abin da muke nema she muka zo kuma to yanzu corporate women ga mun kawo kayan ga amma ba su su fita su zo store su sai kaya yasa mai damu online business yanzu kana ofisin ka she mu biyo ka ka sa mu ya mu kawo ka oda kamar size 43 mu ya mu kawo muka 43 44 45 ko dai 42 43 44 kin gane yasa mun baki 3 ki auna uku nan duka duk yadda akai cikin daya dai cikin daya dai ya yi miki kuma ran ladi so da yawa suna gidan ran ladi don wani na nan bai son ya sai abu cikin aiki she mu biyo ka gida ran ladi kuma muna service wadansu kuma na nan suna komo aiki bayan lisha wannan kuma mun service ka yasa kin gani mun yi research mu da kyau kan wani lokaci lokaci me da mu sai su wa da mu sai mawa she muka zo yanzu ya da mu karbi kudin mu she muka register mobile money merchant line yanzu ka send na kudi ya zo kan merchant line da ya zo kai da kanka ka san kaman company ka biya mai eh, so wannan na nuna cewa mata yanzu a juya sana'a a mai da hankali a yi bincike ainihin abin da ya kamata masu kananan sana'a ku tashi ku yi bincike kan sana'an kada ka zamna gida kana tunanin cewa kana yin sana'an kayi wan bai yi ba mun kama fari kina aki san mutane da na faɗin cewa eh aka ne yau in kika je eh, nima akwai shago da yawa rabin nima kayan da suke sayarwa kayan sawa ne mm. kayan ado ne amma me yasa mu namu yayi daban mu muna gida ma muna aiki mm. kuma ana sai kuma every month muna kawo takalmu na eh, eh, Ghana mun yi bincike mun gan kamar no yanzu lokaci ya kai mu use technology so me za ki gaya wa mata wanda yanzu suke sana'ar da wanda yanzu suke da kuɗin a hannunsu sun rasa inda za su tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawan. Sau me za ki gaya wa mata wanda yanzu suke sana'ar da wanda yanzu suke da kuɗin a hannunsu sun rasa inda za su. To wanda yanzu suke sana'a ina dan fadi the su take advantage of technology domin so dai wani mutum dai fara sana'a challenge shi ne kudi na biyu kuma ya dai ya sayar da abin asi. Isa lokaci eh, in ya kai eh, in ka fara sana'a kana duba zancen da da ka yi ka sai da kayan ase kin gani akwai social media handles ka create broadcast group ka tutura ma mutane ka bar ka su kuma su shashe wannan duka na nan kai kuma ka yi status ka yi dp da shi wannan na nan na biyu kuma za ka yi ka je ka create facebook handle ka yi ka tura ma facebook ka create instagram ka tura ma instagram sannan ka so ma boost ya je nisa mu aka mun zo mu yi website mu da kanmu idan yanzu ka je www.kayamoronline.com ka ga muna wurin yasa ga muna muna kan facebook muna kan instagram muna kan eh, website kafin ma muka zo muka yi wannan advert mai sadan yasa ka take advantage wanga abubuwan ga kuma na biyu kuma ka nemi ilimin abin da kake yi in kana abu dan ka sai da wake nemi ilimi shi wake shi binsin me yake yi da me ake cin da wake wake mutum ka yi research kuma izan da ka post kaya ka zana story kin ga kamar barin mai da hankali kamar nan kasar ghana kawai ne mace ke iya fita ta yi sana'a take haduwa da maza a wasu kasashe kasashe kamar Nijar, Mali, Najeriya, Cameroon duk aikin gida ne kama da na aikin dafe-dafe soye-soye wani aikin mata ne da kemakin sansu to su wannan su ma hakan din za su yi su ma nasu ma ne sauki kin gan da farko da nike magana na ce miki kamar mu aikin mu aka da muka duba yan corporate wen ba su yi su fita su je shago she muka ce mun ka musu guda isa an kana gari da mata ba su yi suna sana'a mace na sana'a gidan kin dafe-dafe mace na sana'a amma ba ta ita fita kamar yadda kin fahimce yanzu yanzu ga haka maybe dafe dafe daki ko zaki create facebook instagram komi ki yi ta dafe dafe ma kitchen ki mai kyau ki ta zuwa life mutane su gan kaya da kike abincin da shi to yanzu kin create awareness kenan ko ki dibiyar lamban business da ita kiran ki wanda ke so don dan okada ko dan a daidaita da ke Nigeria ya zo dai sai bakin kofan ki kin package abin ki fine an zo an mika mai ya je ya ba mai shin ya karbo kudi bakin kofan no dai sai ki karbi kudin ki in kayan takalmi na daki sai ne gidanki kina advertin ki kina da computer ki ki advert da komi da lamba da komi da mai shin ya ce yana so ki nemi wani a guda da kika yarda da shi ko wani mai kada da kika yarda da shi kai in kina da kudin ma sai ki ba wani yayi ta aiki in kanin ki ne in wani dan unguwa ne shi na shi ne da ya zo ya saya bakin kofa ya baki kudi ya karbi kaya ya wuce kin ga saboda technology ya bari sana'a yayi simple yayi sauki ya mace ko kuma mai sana'a ko in ce dan kasuwa entrepreneur zai iya ya sustain dukiyansa zai iya ya rike kudin ba tare da wani matsala ya zo ba zai iya kuma biyan kansa haka ne kin gan so da eh, mutum in kana aiki ya ci ka biya kanka ka biya wani hanya eh kamar yanzu misali kina aiki kina sai da abinci wata kin san ga kudi da kike samu kisan cewa fa akwai ciwo kin bukaci wadansu kayan riguna ke ma ki ce kina look nice in wata ya kai zan biya kaina 500 ghana cedis misali kwatan tankwaci a ce dala amurka biyar ko 5 mhm. dollars ko 2 dollars ko 2 dollars ko 5 dollars dai ke ajiye kowane wata zan biya kai na 5 dollars ki biya kanki domin doki kanki kamar ke ma'akaci ne you are an employer ki understand kaki doki kanki kamar ke ne ceo so da yawa mutane na son title ceo aikin nawa ne wannan aiki kuma ba abin fariya ba ne abin mutum ka yi ka cancanta ce maka ceo ceo ma ma kai employer ne don yau kin ciwo kin je hospital in kika doki ma'aikaci ya yi ciwo ya je hospital yasa kin fara aikin wata ya kai biya kanki kaki biya kanki ya fi uwar kuji kuma ya daki ki biya kanki in kika tashi yau cikin aikin maybe kina sai da shinkafa ne cikin shinkafan kin sai roba kin ba wani sheki zana cikin shinkafa an doki a daidaita kudi a daidaita ki zana expenses da aka yi duka cikin shinkafan kin sayi buku da da ki zana kayan ga duka ki rubuta ki rubuta duka dun bashi da daki duka ki rubuta ba bashi kin je kin gashin kiwo ko bashi kin je kin sayi shu a'a bashi da daki ya ki allocate to a particular cost center or cost unit kizana mm-hmm. ki zana in kika kare in wata ya kai ki duba kudi nawa ya shigo kudi nawa ya fita sheki cire sauran ya zama riba cikin riban 5% cikin kudin naki ne to wannan kudi ne in kina neman ki sai Allah na tuba wando cikin 5% cikin 5% riba sauran kuma fa sauran nan ki sa cikin business kuma you reinvest because it's not time to recoup your investment you reinvest sai gan link ya yi yawa yasa kowane wata kin dan cire 5% ki ke ma jallin ki kin kara yasa kafin ki duba kina gida so da yawan mata kudi da mata da su yayi ki da shi namiji bai yayi don namiji so da yawa suna gan kaman kai ai da nin ci suya ma da wanga 1000 naira amma mace ta ta fara sana'a da 1000 naira kuma ya aifu ya aifu har ya zama babban kudi na farko kenan mata mu biya kanmu na biyu kuma ya daki business ki ya ci gaba ya sustain kina biyan kanki wannan ma ya bar businessin ki ya sustain domin baki cin cikin kudin na biyu kuma ki karatu business da kike yin nan kullum wani abu sabo na zuwa kina sai da na ya ji ki san kaman lokacin ga da shiga lokacin sanyi lokacin ga da shiga lokacin zafi sauran bakwai guda a yi sallah sauran wata guda a yi azumi wanga duka kina research ki san lokaci time season very very important kisan lokacin ga eh, mutanen ga da dan siyar musu suna son down slippers lokacin ga lokacin party ne ya kai december isa an sa hill budurai sun fita manya sun fita na dan dan kadan dan hill kadan lokacin azumi ke ga wadansu kaya short short ban siyar dan sai da kayan hijab hijab wanga duka ya ci kisani na biyu kuma kin gan so yana da wuya ka nemi jalli yasa cikin kudin kin nan in akwai wani adashi da kungiyar mata kuke yi ne mu gana muna kiran shi susu isa wanga duka in kana yi wanga duka ya bar ka yi mai ka yi ka sustain business ka akwai gargadi da nake so ki wa mata in general ko mazan ma duka da ke sana'a a wannan lokacin mata mu yi sana'a ba lalle lalle shekin fita waje sannan zaki yake sana'a ba yau ka ga mata an cire kudi an sai phone iphone 12 pro ba abin da da yi sai dai aje tiktok aje instagram a yi ta sai da sirrancin mu meanwhile wanga tiktok instagram da phone iphone 12 pro ga wallahi zaki iya ki yi sana'a bisa kan shi sana'a na fa kan phone nike yi so da yawa ni ba ni gida kuma so da yawa na yi busy idan ina tuki in na samu message ma zan yi in park in reply fast ina yi ma ba ni gana kan fonu na ina reply mutane ba su san ma ba ni gana ba sun san ina gana kuma na yi kuma ina gana kuma wani bai san ina gana ba don fonu na ke aiki shine banki na fonu na da shi nike samun momo alert na bank transactions na kai na yi kai shekara ma ina so ma ban fita in je bank komi na same shi nan ga maza kuma don Allah in matan na sana'a ku kama musu so da yawa wani mace na nan maybe sai raw materials ba ta fita ta ta sai kai mijinta ne za ka iya ka sai mata ta zo gida ita tana aikin kai kullu kaya ka je ka sai kin gani kamar kana Nigeria matan ku ba su fita isa kai namiji ne matanka ta ce da ta sai da hijab kai mai zuwa neman mata material ne ka source ma ka yi negotiation da mutane ka ce ku dunka ka mini material dan sai na baka she kai ka kama matanka gida ita ta dunka ta brand ta yi ta siyarwa ka canye ta don in ba da ku ba ba za mu yi mu yi ba in ba mazan ba mu yi mu yi su kama muna mu ma mu kama musu shi komi yayi daidai na gode kwarai tattaunawa kenan tsakanina da ah, hajiya roya maryam inda muka tattauna kan sana'a ni da na gabatar hawa abdulkarim yankwaniya a huta lafiya Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da kanta. To barkanmu da zuwa cikin mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya Halima Muhammad Mahmud. wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau me muke da shi ne ga mai sauraro party jollof rice yau zamu yi ah, da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbibin nan kai ka zaka ci ah, ba irin shi kake a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sirrin menene ake bukata in za a yi wannan girki to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su to sufu kaɗan kaɗan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi tarugu idan mai cin tarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi kake bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare zata za ta iya yin fati jollof idan kifi gare zata za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shima idan ya fara dan so ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare da ta samu ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a attarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba shi sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai ja mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yawwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wani za ta ga ruwan yayi fari san yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma su wanke idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta mm. zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar to an rage shi sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan ta ya tafasa eh, sanwan ruwan ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peace eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu. eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman bata yadda kashe kuɗi ya yi yawa an sa a nan a sa a mm. nan tunda duk ciki zai tafi lokaci ɗaya mm. bari wannan ɗin mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tuna tsakiyar girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta dora sai ta dauki shi ne wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e, ko leda saboda kauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri. Eh, zai dan bashi kaurin wannan na party jollof eh da kin bude za ki tana dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai eh, bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba gawayi. Mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kauri-kauri kanshi-kanshi da ake da ake bukata shi kenan shinkafa da ake cewa fatin jollof ta samu kin ga hmm. kenan smoky fati jollof mai zan miki hayaki ne ko ya mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan kauri mm. kauri haka mm. zaki rika ci a lokacin da kike ci mm. yawa to kin samu fati jollof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas din ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki haka dama ainihin amfani ya cin abinci yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri hmm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata haka zai wadata. Suwa sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai ɗan ganye ɗan tumatir ba kana ya bada. Ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki ɗan barbaɗa ki sa eh. gishiri shi ma zai wadata. Masu saurare baki ɗaya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.